jam'iyyar ta apc ta ce ta yi mamakin yadda wasu ke ma nacewan lalle ko sai an gurfanar da ɗin takararta na gwamna sani abubakar ɗanladi game da badakalar naira miliyan 450 da tsohuwar gwamnatin pdp na gullo jonathan ta bada domin kamfen zaben shekarar 2015 a martani da jami'ar ta maida na cece kucen da ke faruwa game da karar da hukumar efcc ta shigar a babban kotun tarayya na waɗanda ake zargin sun karbi waɗannan kuɗaɗe jami'ar apc ta koyi zargin cewa wasu ne ma ke neman shafa ɗan takarar ta kashin kaji mr aaron atmas da ke zama kakakin jami'ar taraba ya koyi ƙarin haske game da wannan dambarwa. In ƙara fatakar da jama'a cewa a wannan na taraba lokacin da aka wannan kuɗin shi ɗan takararmu senator sani abubakar ɗanladi shi ne acting governor a wannan lokaci shi bai dauki kuɗi bisa kansa ba ya yi kwamiti kuɗin nan da mark Hussaini da senator joel su suka karbo kuɗi suka zo suka sa hannu eh, senator joel kenya yana minista a lokacin da aka zo da kuɗin a nan shi kuma alhaji sani a matsayinsa na acting governor ya ce to shi ba zai raba kuɗin nan shi kaɗai da ke kuɗin campaign ne a yi kwamiti na mutum takwas su ne ne mutanen eh, a cikin wannan kwamiti akwai dr manzo akwai shi mark hussaini akwai shi joel ekenya akwai eh, victor balakona akwai shi governor darius lokacin yana takara yana na a ciki su suka raba kuɗin nan gwamna yana na a cikin wannan kes senator joel yana na a cikin kes din bocha yana na a cikin kes din mako sani ke to me yasa za a ware shi sani a ce wai abu kuma kowa ya sa hannu kuma idan aka zo kasa da aka raba zuwa kananan hukumomi kowane kananan hukumomi akwai stakeholder guda uku da suka sa hannu suka karbi kuɗin su rabon su da haka idan aka zo aka ci a fitar da shi a kotu gaba ɗaya wayanda suka karbi kuɗin da suka ci an ka ce mutane uku so local government goma sha shida Ka ga dai number ɗinsu ko da wayannan guda takwas da haka abu ne wanda ya kama mutane a jihar nan sun fi arba'in ko hamsin. Don haka nan mutane da suke suna su turu da hankalin jama'a a ɗauka a ce eh to da yake ya ci zaɓe bari a samu dalilin da za su fitar da shi a sa wani, to wannan ba zai yiwu ba. To wai ko mai masana shari'a ke cewa sai kowa ya gurfana a gaban kotu barista Idris Abdullahi Jalo wani lauya mai zaman kansa a Jalingo ya ko bayyana abin da doka ma ke cewa Um, kamar da ka sani bisa dokar najeriya in ana tuhuman kowane ne dole sai an kama shi takaddu kuma a tura mai summons kafin ya zo gaban kotu kafin kuma ya zo gaban kotu kotu ba ta da hurumi a kansa kamar wannan kes um, da ake a federal high court wanda ya shafi dan takarar gwamnan a karkashin jam'iyyar apc a jihar taraba ba a bashi takardan gayyata ba ba a bashi takaddun tuhuma ba sannan wanda suka kawo kes ɗin nan efcc ne ba su kuma ba su kawo shi ba to zaman da aka yi na farko ba ba shi takarda ba na biyu ba a samu an ba shi takarda ba dalilin da yasa bai zo gaban kotu ba kenan kuma ba da dalilin da yasa zai zo tunda ba ba ba shi takardun zuwa ba bayan haka dole ne sai idan su ne suka nemi kotu misali in an gayyace shi bai zo ba su nemi kotu ba da sammaci a kama shi kafin na kama shi amma hakan ba haka aka yi gaban kotu ba jiya don kotu ta bada shawara ne su tabbata sun bashi takardan gayyata da duk wani takarda da ya shafi wannan tuhuma a kansa kafin ranar da aka daga. Ya zuwa yanzu, alkalin babban kotun tarayya da ake wannan shari'a a gabansa Joseph Stephen Palm ya ku ayyana ranar 15 ga watan gobe na Janairu domin ci gaba da wannan shari'a wanda kuma an zura ido a ga yadda za ta kaya. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.